Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon za mu tattauna ne da wani bawan Allah wanda mun taba hira da shi tun farko farkon wannan shiri wanda kuma yana da bukata ta musamman ta rashin gani sannan kuma yana ɗaya daga cikin fitattu a arewacin Najeriya da suka shahara a aikin jarida musamman ta bangaren rediyo. ya yi digirinsa a Najeriya har ma da digiri na biyu a Ingila, to yanzu kuma gashi a nan Amurka. za mu ji abin da ya kawo shi sannan kuma da irin abubuwan da ya gano zuwan nan amurka assalamu alaikum malam salisu wa alaikum salam wa rahmatullah to da wa muke magana a cikin shirin an suna na salisu ibrahim to salisu ibrahim na san ka dai a wancan lokaci ko in ce yan shekara ɗaya kusan biyu da muka yi tattauna da kai a cikin shirin da kasa ba kasa ba sannan kuma masu sauraro ga wa'inda suka ji sun san ka a gidan rediyo na tarayya na kaduna to har yanzu dai ina nan ina aiki da Radio Najeriya Kaduna amma yanzu haka ina magana da kai da masu sauraro daga birnin Phoenix a jihar Arizona da ke kudu maso yammacin nan amurka wani kwas na kamar shekara guda akan investigative journalism mm. wato abin da nake so na zo na kware ne akan aikin jarida ta bangaren bincike da shugabanci da kuma tsara manufofi da mm. suka dace da mutane masu bukata ta musamman haka wace irin bukata ta musamman ke tattare da kai eh ni bana gani ne a baya dai ka dan faɗi tarihin ka amma yanzu ko da cikin minti ɗaya zan so ka dan mu ga wanda kila yau ya fara jin wani ne salisu sunana Salisu Ibrahim an haife ni a birnin Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya na kuma yi karatuna akan aikin jarida a kwalejin kimiyya da fasaha da ake cewa Kaduna Polytechnic sannan na yi wa ƙasa hidima wato NYSC a jihar Akwa Ibom kafin daga bisani na dawo nan jihar Kaduna inda na karasa sannan na samu master's degree dina akan digital communication daga jami'ar Manchester ƙasar Ingila hmm. tare da wanda gidauniyar ford wato ford foundation ta dauki nauyina na je na yi mm-hmm. sannan ina aiki da rediyo najeriya kaduna yanzu a matsayin principal translation officer wato babban jami'in fassarawa da kuma karanta labarai sannan a yanzu yadda na faɗa ɗazu ina nan a birnin phoenix a jihar arizona mm-hmm. a ƙarƙashin kwas da na zo wanda ma'aikata harkokin wajen amurka ka mm. ɗauki nauyi na shi kuma na zo nan mm. yadda na ce ina so na kware akan aikin jarida ta ɓangaren bincike mm. da shugabanci da kuma tsara manufofi da suka shafi na su. Za ka iya dasa mana wani abu wanda kila shi ne za mu bi ka karshe mu ji shi kila mako mai zuwa ko kila hadda na sama ma? Wato <laughs> ai abubuwan na ya wuce sati na gaba da na sama. Wato ina jin sai dai wata na gaba da na sama amma abin da na gani babba shine mm. mutane masu bukata ta musamman ko na kasassu mm. sarakuna ne ana amurka shine babban abin da na fara gani mm. mai fara daukar me yasa kai wannan tunanin ko ka gani eh ba tunani ne ba abin da na gani shine su na kasassu mutane ko mutane masu bukata a nan ta musamman a nan kasar wato dokoki ne da manufofi iri-iri suka zagaye su kuma duk abin da ka sani za a yi to idan aka yi na wanda yake da ido da kafa da hannu sai doka ta ce to ina na ne na kasa ina na shi so da abinda na fara gani ya fara burge ni shine irin abin nan da ake cewa lif. Hmm. a Najeriya nan na ga elevators kuke ce musu hmm, elevators to irin elevators din mai wanda zaka hau ya hau da kai sama ko ya sako da kai ko hmm. hatta shi idan ka ji a ciki akwai rubutun brand wannan makafi za su iya shafawa kwarai ko sai za su shafa karanta zai gaya maka kowane hawa nawa za ka rubuta fulo za ka danna da kanka sosai idan aka kai kofar shi za ka tarar da rubutu ya gaya maka cewa hawan ne mm, kuma za ka tabbatar cewa nan din kake mm. in ba nan kake ba ka sake koma ka tafi inda kake so ka je mm. sannan ofisoshi na gwamnati mm-hmm. kowanne ofis idan aka rubuta nambar ofis din namba goma ko ashirin to sai ka ga a bangare guda an rubuta da braille mm. number office ya dan shafo ya ji yawwa sai ka sai kamar ni sai na shafo mm. sai na ji sai na oke sai na gane ishe ga ofis inda na zo mm. wato zuwa na nan na ƙara fahimtar dalilin da ya sa mutanen da suke gani suke ɗaukar makaho ko wanda baya gani ba zai iya komai ba sai a tura layin sun dogara akan gidansu mm. kan ido mm. so da aka nima da na zo nan sai na ga na dogara sosai kan brand mm. inda zan je wai abin da nake jira na duba daga ina aka rubuta ya gaya mun cewa wato rubutu ya zama idanka da kuma <laughs> yadda za ka shafo <laughs> mm. rubutu ya zama so da kafi sai na dogara sosai ma eh, har ma za ka ji <laughs> in kara maka za ka ji bahaushe da da wani nan gaskiya ban ga hikima ba sai ka ji an ce ai rashin ido mutuwa tsaye eh to kaga a you know a mutanen mu a Najeriya wanda hmm. kila nan kawai ya sani kasan hmm. Najeriya na kasassu suna shan wahala gaskiya to to wanda Najeriya kawai ya sani ne zai faɗa haka sai ka mai uzuri hmm. yawwa sai ka mai uzuri cewa bai sani ba amma yadda nake ga maka ni da na nan ba wai tunani nake in zan je ofis na fara tunanin you know kofa nawa zan kirga ko me a'a kawai abin da nake jira shine in na je inda nake so na duba inda aka rubuta lambar da sunan ofis in nan zan je na buɗe na shiga <laughs> in ba nan zan je ba na kara gaba ko na daga nan ba za ta ga min gaba zan yi ko ba zan yi so da kan um, hmm. a nan gaskiya abubuwa suna da yawa <laughs> hmm. yanzu kamar makon da ya wuce hmm. na je wata cibiya wata da ake ce mata sabi wato abin da ya burge na a sabi shine Hmm. ita gwamnatin ƙasar nan kwata-kwata ta ɗauka cewa ita ce uwa da uban kowa. Hmm. Da na je sabu sai na kira cewa sabisu suke yi kala-kala, hmm. ayyuka suke yi kala-kala na taimakawa you makafi musamman. Amma gwamnati ce take biya. Kuda ka kai a matsayinka na wannan baka gani idan kana buƙatar ka iya kwamfuta ko kana buƙatar a koya maka amfani da white can ko kana buƙata abin da za ka yi kawai sai ka tafi kai rijista da wannan cibiyar ita kuma cibiyar sai ta gama hmm. wata ya kare sai ta je ta ga gwamnati ta ce to ga wane da wane da hmm. wane mutum kaza musu kaza services iri kaza hmm. sai gwamnati ta roki kuɗin su sai ta biya su gashi kuma ga rekod ta bakin bature gashi a kididdige a rubuce ba karerai <laughs> a to ai sunan ba ya ce tsare da yamma ba kuma eh, da an faɗa cewa an biya ma Salisu an wawaye sai a ce social security lamba Salisu baras baras baras sai a gani <laughs> sai a gama sun Salisu ya karɓi sandar shi sai a kwarai ko da karɓi sandar ko eh ko ko computer hmm. yawa to to abin gaskiya abin abin sha'awa to to malam Salisu za mu bi ka bashin wannan tattaunawa saboda yanzu na san kana kokarin ma shiga wani taron ne za mu haƙura mako eh, mai zuwa muna da nake magana da kai ina mm. shirya abin nan da ake cewa powerpoint presentation mm. saboda ah. wanda tuna kasa da talatin ma zan yi zan yi presentation. To daidai kenan saboda in muka zo hirar da kai akwai abubuwa da yawa malam Salisu ni kaina yana ɗauran kai ya kake karanta sakonni ya kake yi min text ya ya kake kai wannan abu da yawa yake. Ilimi garkuwar dan adam sai Allah ya kai mu. Kafin ma makon gobe ban na gaya ma <laughs> eh. saurari wani wato eh. akwai wani abu da aka kirkiro yanzu kamar gilashi ne tubarau eh. wannan shi kuma yanzu shi yake so ya zama ido da marasa gani yawwa malam sani alama albarka yawwa ariya to kila ariya to ai baka sani ba <laughs> baka sani ba wancan makon biyu da ya wuce nake gaya wa Ibrahim Jarmai yake cewa to kai fa malam marasa gani sun kusa fara gani tas sai yake cewa eh. a haba da kanshi ya daure to kaga sai in ji waka a bakin mai ita Allah kai mu mako mai zuwa to Allah kai mu lafiya nagode nagode Salisu Allah kuma ya taimaka to duka duka nan shirin ya kammala na yau sai kuma wani makon in Allah ya kai mu zamu dasa daga inda muka tsaya a tattauna wannan da muka faro da Salisu Ibrahim mai bukata ta musamman ta rashin gani sannan dan jarida kwararre daga arewacin Najeriya wanda a yanzu haka yake nan Amurka yake neman kwarewar aiki ta fannin aikin dai na jarida musamman bangaren bincike da bukatu na musamman ga masu bukata ta musamman. A madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham wacce ta haɗa mana sauti. Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Na kasa ba za ta I'm a god.